له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وعليها نحيا وعليها نموت وفي سبيله نجاهد وعليها نلقى الله فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته godiya ne yabo su tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara saduwar mu da ku a wannan yammaci na asabar daya ga watan ramadan shekara na 1438 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda shine yammaci na 27 ga watan biyar shekara na dubu biyu da sha 2017 miladiya domin fara karatun tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci na masjidus sahaba a unguwar sabuwar GRA a nan cikin garin Bauchi kofan gidan mai girma sarkin Zol Alhaji Muhammad Rabiu kamar yadda muka saba aiwatarwa a kowane shekara idan yan uwa za su iya tunawa shekarar da ya gabata muna nan dai cikin suratul baqara wadda mun kakare karatun mu kusan aya na 232 ko da uku wanda yau ne za mu tashi ne a farkon aya na 233 a cikin wannan sura suratul baqara wadda nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa inna akzuha baraka wa tarkuha khasara wa la tastati anha al-batala wato haddace wannan sura ko yawan karanta ta akwai albarka a ciki barinta akwai hasara waɗanda suke masu alaƙa da bokanci ba za su iya da ita ba saboda haka ne <clears throat> kamar yadda muka saba aiwatar da wannan karatu a ƙoƙarin fassara alkur'ani da ‘yan uwansa ayoyin alkur'ani da kuma hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama da abin da yake kyautattu na bakin larabci za mu ci gaba da yin haka fatan mu Allah subhanahu wa ta'ala ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da aiki da daidai mai Allah ya ci أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوالد مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما ودشا بها وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير الله سبحانه وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة والوالدات يا إيماتا يرضعن أولادهن سشايد يا أنسو wanda suka haifa haulaini kamilaini wato shekara guda biyu cikakku liman arada an yutimma rada ga wanda yake son ya cika shayarwa wa alal mauludi lahu ga wanda ku aka yi mishi haihuwa rizquhunna shi zai ciyar da su wanda ɗan, dan wa kiswatuhunna ya tufatar da su bil ma'rufi da ya kamata la tukallafu nafsun illa wus'aha ba a daura ma wata rai sai abinda take iyawa la tudarra walidatun bi waladiha ba za a cutar da mahaifiya ba saboda ɗanta wala mauludun lahu bi waladi haka ba za a cutar da mahaifi ba saboda ɗansa wa alal warith mislu zalik haka shi ma mai gado kwatankwacin haka fa in arada fisalan idan sun ɗauki niyyar wato ainihin yaye wannan ɗan an taradin minhuma game da yarjejeniya a tsakaninsu wata shawirin da tattaunawa fala junaha alaihima babu laifi a kansu su yaye shi wa in aradtum an tastardi'u auladakum idan ku kuna nufin wato kuna nufin ku ainihin shayar da ɗanku fala junaha alaikum babu laifi a kanku idan sallamtum ma ataitum bil ma'ruf idan har kun bayar da abinda aka nema daga gare ku na ya kamata wattaqullaha ku ji tsoron Allah wa alamu anna Allah bima ta'maluna basir ku sani lalle Allah madaukakin sarki game da abin da kuke aikatawa yana gani al-imam ibn kasir Allah madaukakin sarki ya mishi rahama yace wannan aya إنها إرشاد من الله تعالى للوالدات أن يرضعن أولادهن أولادهن كمال الرضاعة yace wannan aya tana faɗakas da ainihin iyaye mata da su shayar da ɗayayensu cikakken shayarwa wa hiya sanatani fala atibara bin ridaati ba'da zalika wato shekara biyu ne ba za a yi la'akari da wani shayarwa ba in ya zo bayan shekara malamai da dama sun tafi kan cewa la yahrimu min ar illa ma kana duna al-hawlain wato babu abinda zai haramta mutum game da wadda ta shayar da shi sai in shayarwan ya kasance abinda bai kai shekara biyu ba wato mutum ya shayar da ai mace ta shayar da ya ko da ba ɗanta ba in ta shayar da shi lokacin na ƙasa da shekara biyu to ya zama muharraminta kuma ya zama muharramin 'ya'yanta saboda haka yanzu da shi da ɗanta kusan abu ɗaya ne yadda ba zai aure ta ba haka ba zai auri 'ya'yanta ba to sai malamai suka ce falawurta da almauludu wa umruhu fawqaha falaya da za a shayar da yaro ya wuce shekara biyu to ba zai zama muharramin ta ba domin bai sha nono a lokacin da yake bukatan nono ba al-imam at-tirmidhi Allah ya mishi rahama yayi babu yace babu ma jaa anna ar-rada'ata la tahrimu illa fi as-sighari duna al babin da ya kulla yace wannan babi yana gwada cewa ba zai taba zamowa muharrami wa mace ba in ta shayar da shi a wannan yaron bayi ƙasa da shekara biyu sai ya kawo hadisin ummu salma Allah ya yarda da ita tace annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce la yahrimu min ar-rada'ati illa ma fatakal al-am'a fi sadi wa kana qabla al annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shayarwa baya haramtawa sai da ya keta cikin hanji wato kuma aka sha shi daga kan wato hantsa na mace kuma an yi haka ne kafin a yayi yawa saboda haka kenan idan aka yi dubi da wannan zance za a ga cewa mafi yawan maganganun malamai tun daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da waɗanda suka biyo bayansu fatawarsu ita ce annar rada'ata la tahrimu illa ma kana duna alhaulaini kamilaini wato shayarwa ba zai taɓa haramtawa ba har sai ya zama an shayar da yaro ne kafin cika shekara guda biyu duk abin da ya zo bayan shekara guda biyu wannan ba zai haramta ba shine maganan ummi salma da ta ce annabi ya ce illa ma kana fissadi sai yaron ya kama hanta domin yaron da yake kafin shekara biyu shi ne zai iya shan nono ta hanyar ya kama nonon mahaifiya wato ya sha nonanta a wannan lokaci idan ya ɗara wannan shekarun shi ma zai ga kamar abin ya masa bambara kwai al-imam al-qurtubi Allah ya mishi rahama sai yake cewa haulaini da aka faɗa a nan ai sanataini kamilai ana nufin shekaru ne guda biyu cikakku da bil kamali amma an masa tabaibayi da cewa cikakke da aka ce haulaini sai aka ce kamilaini aka ce wato cikakku kenan li'annal qa'ila yaqulu uqimat indana fulanun haulaini domin akan samu mutum yakan ce wane ya zauna a wurinmu shekara biyu wa huwa yuridu haulan wa ba'da akar. akhar yana nufin ya shekara ɗaya ya shiga wani shekara amma dai bai gama cika ba shi ma duk ana kiransa shekara biyu domin yanzu a cikin shekarunmu ai mutum akan samu an haife shi ne a watan goma a wata shekara to amma idan ya tashi lissafin shekarunsa inda ya shiga wata shekara ya yi haɗa da ita ko bai kai watan goma ba to sai sa sai qur'ani yace to he an ya haɗa da kamilaini cikakku falfal wato yaron ya cika shekara tun ba wai irin shekaran da akwai saura wata biyar ko wata bakwai duk a hada a ce shi ma shekara ne an fahimci maganan ko wannan shine maganan al-imam al-qurtubi yake cewa wato al-imam malik yace wastanbata malik rahimahullahu ta'ala ومن تابعه وجماعة من العلماء من هذه الآية أن الرضاءة المحرمة الجارية مجرى النسب إنما هي ما كان في الحولين وتسيء شايد ديار واتو أبنيك نشكر غلابيو لأنه من كذا الحولين تمت الرضاءة ومن ذاك شاهد ديار شكرا جوتي كيكيا تشاير وتارقا تاينكي wala rada'ata ba'da al-hawlayn mu'tabara ba za a yi la'akari da dukkan wani shayar wanda aka ma yaro bayan shekara guda biyu ba hadha qawluhu fi mawti'ihi wannan shine maganan wato ainihin al-imamu al-qurtubi وروى شعبة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رضاعة إلا ما كان في الحولين ya ce annabi ya ce ba a ɗaukan shayarwa shayarwa ne sai wanda aka yi shi a cikin shekara guda biyu haka al'imam wato dara kutni ya rawaita al-imam a cikin tafsirinsa sai yake cewa al-maqsud bi tahdid hawlayhi huwa anna lirrada'ati hikmatun khassa fi shari'a abin da yasa aka ce a shayar da yaran shekara guda biyu domin a cikin shayarwa a shari'ar musulunci akwai wani keɓantacciyar hikima da Allah maɗaukakin sarki ne kaɗai ya sani wato shine faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam da ke cewa harimu minan rada'ati ma harimu minan nasabi yana haramtawa wato shayarwa abinda dangantaka ke haramta saboda haka idan aka ce wane danginka ne an haife ku tare da ita kaga ba da maka aure ta to haka idan an shayar da ku tare da ita nan ma babu dama ka aure ta shine abinda dangantaka ke haramtawa shayarwa ma yana haramtawa al-imam shaukani Allah a cikin tafsirin sai ce faɗin Allah da yace liman arada an yutimma ar-rada'a zalika liman arada an yutimma ar-rada'a wa fihi dalilun ala anna al-irda' al-hawlayn laysa hatman yace wannan da Allah yace ga wanda yake nufin ya cika shayarwa sai ya wannan ya gwada cewa cikar shekara biyu ba dole bane bal huwa tamamu ana nufin dai ya cikan waya duzul iktisaru alama ma dunahu amma babu laifi a takaitu kan abin da yake ƙasa da haka Allah ya ce walwalidat iyaye mata alwalidat za mu ga ismul fa'il wato waɗanda su ne suka yi haihuwan kenan yurdina auladahunna su shayar da 'ya'yansu al-irda shayarwa ai abu ne sananne a wurin mu idan an ce auladahunna an ambaci maza wanda ya kunshi maza da mata kamar yadda Allah ya ce yusikumullahu fi auladikum الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين kaga can Allah ya ce yusikumullahu fi Allah yana muku wasiki game da ƴaƴan ku sai yin jinjayar da ɓangaren maza amma sai ce lizzakari mislu hazzil unsayin wanda auladi ya shafi maza ya shafi wato mata kamar yadda anan Allah ya ce wal walidatu yurdina auladahunna kar a ce kawai maza ne za su shayar hadda mata Allah maɗaukakin sarki ya ce su shayar da 'ya'yansu Wannan za mu ga alaman jumla ce kabariya amma ma'ananta umarni ne wato kamar tana cewa tana ba da labarin iyaye mata su shayar da 'ya'yansu ko suna shayar da 'ya'yansu wato shekara biyu cikakku amma dai ana ba su umarni ne cewa idan suna so su cika cikakken shayarwa to su shayar da 'ya'yansu haulai haulaini kamilaini an ce alhaul shine as-sana wato shekara kenan ana nufin watanni guda goma sha biyu wata da take sama sai Allah maɗaukakin sarki ya ƙarfafa ya ce kamilai ne wato cikakku kara samu tawaya ke in dai har ana son liman arada an mutimman rada ga wanda yake so ya cika shayarwa wannan liman arada an mutimman rada za mu ga jar wal majrur ne wanda shine muta'alliqun bi mahzufin wato wanda shine khabaru muftada yadda za mu kaddara shi she ya zama zalika kenan wato zalika liman arada abun nufi ga wanda yake nufin shayarwa cikakken shayarwa su ne suwaye suke nufin shayarwa su ne alwalidatul murdi'at wato su iyaye mata da suke ainihin wato shayarwa din to anan abu biyu za mu yi akari da shi an yi amfani da kalmar arada aradan nan sai mu ga yana nufin kan wani mutum guda ɗaya ne sannan kuma da Allah ya wato liman arada an yutimma rada'a ya ya mai da damirin ya mai da shi na namiji da ya arada wadda kuma yana yi da mata ne to wannan an yi la'akari ne da lafazin man da ya zo a baya liman wanda man din da na namiji sai aka ce arada in yana nufin kaga ba namiji ne mai shayarwa ba mace ce take shayarwa saboda haka wato za mu ga yana zai kasance yayi ta'alluki da faɗin Allah yurdina kenan kunna tunda already an riga an bada lamirin mata an ce wal walidatu yurdina wannan shine lamiri na mata aka ce matattaki wato iyaye mata su shayar da 'ya'yansu can gaba sai aka ce liman ara daga wanda yake nufi kaga wannan da ya kamata ce idan sun yi nufi susuwa su matattakin to sai ya zama ma'anar kawai shine alwalidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain liman arada an yutimma ar min al wato su iyaye mata su shayar da 'ya'yansu shekara guda biyu cikakku ga wanda yake nufin wato a cika masa shayarwa cikin mazaje an fahimci haka wato kenan kaman a wurin shayar da 'ya'yan ana itibarin maganan miji yana da ƙarfi wato inda ya buƙaci a shayar masa da ɗansa har zuwa wannan lokaci to lallai ya kamata wato a yi la'akari da maganarsa saboda haka tunda an ambaci macen an riga an yi bayani akan shayarwanta to ba a takaita ba dan kar ta ɗauka hakkin shayarwar nata ne ita kadai sai aka ɗan kutso da namiji aka ce liman arada an yutimma rada'a wato ga wanda yake so a cika masa shayarwarsa an fahimci magana to saboda haka nan za mu ga akwai murdi akwai murda lahu akwai mai shayarwa akwai wanda ake shayar masa abin da zai karfafa mana wannan magana shine fadin Allah da yace fa in arda'ana lakum fa'atuhunna a suratu talaq yace idan suka shayar muku su matan kenan fa'atuhunna ujurahunna ku kuma ku basu su lalan da kuka yi a babin shayarwa ashe kai ma kana da abun fada. wato akan haka saboda haka ayan ta shafi namiji ta shafi ita mai shayarwa man arada an yutimma rada'a wato wanda yake so a shayar masa da abin da jinjirinsa cikakkiyar shayarwa wanda babu tawaya a ciki to a shayar da yaron nan ya cika shekara ainihin wato guda biyu to amma kamar yadda muka faɗa a farkon zancen mu wannan baya gwada cewa wato dole ne sai an shayar da yaron nan ya cika shekara guda ya cika shekara biyu a wajen shayarwa amma dai a cikin shayar da yaron wato shekara biyu akwai matukar hikima mai girma lallai idan aka shayar da yaro wato shayarwa ya cika shekara guda biyu to akwai hikima wadda take mai girma wanda take bayyana wato game da shayar da wannan yaro shekara biyu ta yadda yakan samu cikakkiyar ƙoshin lafiya sannan kuma yakan samu wato waɗansu abubuwa waɗanda suke a sinadarai masu ƙarfi wanda suke hana jikinsa wato ainihin kamuwa da waɗansu cututtuka waɗanda suke a takin ɗinsa a lokacin yana ƙarami to amma idan yana shan nonon mahaifiyarsa kuma har ya kai shekara biyu yana sha to lallai fa yakan samu wato ainihin yakan samu kariya sosai daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka sai Allah yake ce alal mauludi lahu al maulud wannan ismu jinsin ne wato abun nufi wanda aka yi masa haihuwa ɗin wanda aka haifa mishi yaro wato idan yana son a shayar masa da wannan yaro kamar yadda wato ya bukata wa alal mauludi lahu to hunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf shi wanda aka yi masa haihuwa wato miji kenan to wajibi ne a kansa ya ciyar da su shine rizquhunna wato nafaqatuhunna wa kiswatuhunna sannan ya tufatar da su bil ma'rufi da ya kamata la tukallafu nafsun illa wus'a Allah baya daura marai sai abinda wato take iya ba duk abinda kaga Allah ya ce kai to ya san zaka iya shi la tudarra walidatun bi waladiha almudarra wato kada a cutar da mahaifiya saboda ɗanta abinda ake nufi da almudarra shine talabu ma ya zubul bai ka nemi hanyar da zaka cutar da ɗan uwanka to saboda haka abinda ake nufi a nan wasu malamai suka ce wato ana nufin kada a ɗaura wa mahaifiyar abinda zai cutar da ita saboda ana kallon maslahan yawa a wajen shayarwa wato ta yadda za a iya ɗora mata shayar da yaron sama da ƙarfinta ko sama da iyakanta sannan kuma shi ma mahaifin kada a cutar da shi wato sama da saboda ɗansa a ce yanzu an samu rabuwa tsakanin miji da matan saboda haka sai aka ce to uwan za ta shayar da yaron saboda haka sai aka ce nawa za ta shayar da shi yanzu a cikin shekara biyu ita ce miliyan biyu misali to kuma shi yana nan albashin sa ya gudu dubu hamsin kaga yanzu ana so a cutar da shi dan dan dan kawai ya haifi da yanzu ana so a ɗora masa abin da ya fi ƙarfinsa to shi ne Allah ce duk baya buƙatan haka kada a cutar da uwa saboda ɗanta kuma kada a cutar da ɗa wato saboda a kawar a cutar da uwa mai mahaifi kada a cutar da shi saboda wato ɗansa la tudarra walidatun bi waladina wala mawludun lahu bi wa alal warisi mislu zalik wa alal warisi wannan khabar ne muqaddam mislu zalika shine mubtada muakhar wato abinda ake ishara gare shi shine dai arrisqu wal kiswatu wato abin nufi anna ala warisil mawlud mislu ma ala abihi min an-nafaqati wal kiswa wato wanda yake mai gado wanda zai gaji mahaifinsa yana da kwatankwacin abinda wato yake kan babansa na ciyarwa da tufatarwa wato ko da za a kaddara cewa yanzu baban ya rasu mai gado dai yana nan da abin da yake kan mahaifinsa lokacin da yake nan wajen ciyarwa ko tufatarwa in arada fisalan an tarabin huma wa tashawurin fala alaihi ba. alfisal abin da ake nufi da shi alfitam wato yaye kenan in arada fisalan wannan yana komawa ne kan mahaifi da mahaifiya idan mahaifi da mahaifiya suna son su yaye ɗansu wato ya zama yanzu ya riga ya cika shekara biyu ko bai cika ba ɗan saura suna so su yaye shi to Allah ya ce babu laifi ya zama an taradin min huma wato a samu yarda a tsakaninsu saboda haka dole ne ko bangare a sami a nemi idan mahaifiya ta yarda za ta yaye ɗanta ba tare da yardan uban ba to shari'a ba ta yarda ba idan uba ya ce a yaye ba tare da yardar uwan ba to shari'a ba ta yarda ba saboda haka ta ce lallai wato an tara dimbin kuma a samu yarda a tsakaninsu wata shawuri kuma da tattaunawa wani ya ce kaza to kai da kace a yayi din nan me kake gani me dalili me maslahan yayi dan a yanzu ya ce eh maslahan yayi dan a yanzu saboda kaza saboda kaza saboda ok to na fahimta shi kenan magana ya ƙare ita ne ta ce ya kamata a yaya yaron nan shi kuma ya ce a bai kamata ba to sai ya tambaye ta ba wai da ya karfa karfa ba ya gwada cewa to ɗana ne ba yanda na ce a yi dole ka za a yi da shi a'a a nan duka kuna da abu ne don ita ne mai shayarwa idan ka ce ta shayar da shi ta yadda kuma ba ta ba shi kaga aiki ya same ka ita ga dama ya same ƙarya ta ce ya ki shan nonon ba ta bar nonon ya kumbura sai a ce sai ka so nonon shanu kaga kenan wani aiki ya same ka a ce yanzu da ka so madaran gwangwani ne a rika ba mu yaro to a sa aka ce ana bukatar ku tattauna ku fahimci juna idan kun fahimci juna to Allah maɗaukacin sarki ya ce babu komai ai babu laifi akan iyayen su yaye ɗan ko da bai cika shekara biyu ba in sun ga dacewa haka wa ina arabtum an tastabbi'u auladan wato idan kuma kuna so ku nemo wanda zai zo ya shayar muku da wannan ɗafin wannan fala junaha alaikum nan ma babu laifi a kanku idza sallamtum in kun ba da ma wato abin da kuka bayar an gane ko bil ma'arufi ne ya kamata ma wanda kuka yi yarjejeniya da ita za ta shayar muku da wannan ya an yi magana akan shayarwa wanda uwan yaron za ta sai kuma aka dawo wanda ya zuba uwan yaron bane za ta yi ana magana da a yi istirda'i wato talabar riba za a nemo mai shayarwa wanda dai zo ya shayar to wannan Allah ya ce babu komai in kun gama daidaitawa akan wata ne za ta zo ta shayar da yaron amma kuma an tabbatar an ba ta abin da aka yanke na ya kamata Allah ya ce wattaqullaha ku ji tsoron Allah wa lam ku sani annallahi ma ta'maluna basir Allah ku ku sarki game da abin da kuke aikatawa yana gani kuma zai muku sakamako to lallai a wurin shayar da wato da akwai hikimomi mai girma kwarai da gaske da ya sa allah maɗaukakin sarki ya shar'anta na iyaye mata su shayar da wato 'ya'yansu wanda hikimomin zai iya komawa kansu zai kuma iya komawa kansu 'ya'yan da aka shayar da su domin lallai shayar da 'ya'ya wato nonon uwayensu yana daga cikin abin da yake mafi girma wanda zai taimake wato ainihin shi wannan yaro da za a shayar da shi sannan kuma ita ma uwan ita karan kanta wato a wannan ɗin zai taimake ta kwarai-kwarai da gaske ta yadda masu bincike a wannan lokaci sun yi bincike kwarai da gaske akan fa'idan a shayar da yaro da kuma fa'idan. wato da uwar ita ma take samu lallai in har mahaifiya tana shayar da ɗanta to lallai wato takan samu rabuwa takan samu nisantar da kanta daga ainihin kansan nono da kuma kansan mahaifa domin shi kamar yadda suka faɗa cewa wato kansan mahaifa yana haihuwa ne daga hanyoyi daban-daban amma dai lokacin da take da ciki to wannan mahaifan dole yakan buɗu wato idan ya buɗu kuma ta zo ta haifi wato wannan yaro ba zai koma kan yadda yake wato ta daɗi ba har sai idan an samu tana shayar da wannan yaron idan tana shayar da wannan yaron to mahaifan zai rika tsukewa rika tsukewa har ya koma yadda yake amma idan ya zama ba ita ne mai shayar da yaron ba to zai jima ko kuma zai zauna a wannan hali na tsawon lokaci mai yawa wanda kuma hakan zai iya ba da dama ma ainihin wato a shigan wani abin da yake na jamus ne ko makamancin haka har wannan mahaifantan ya kamu da wato irin wannan cuta sannan kuma a kansan nono shi ma na iya samun ta saboda sakamakon rashin shayar da wannan yaro wannan yake gwada cewa lallai in har dai ba wai wani lalura ne ko dalili ba wanda ya shafi lafiya ko makamancin haka da ta samu shawari daga bangaren likitoci ko ta shayar da yaron ta shi ya kuma ta alheri shi ma kuma yaron idan da har za a samu a ce wato a shayar da shi a to lallai wannan yaron zai samu zai samu lafiya kwarai da gaske wanda bincike ya gwada cewa wato yara suna iya kamuwa da ainihin wato cuta irin na cutan sugari tun suna 'yan ƙanana sakamakon ba su nonon shanu da ake yi irin nan nono na gwangwani wanda yakan zama wato yana da matsala game da lafiyar su waɗannan yaran saboda ah, binnan ɗin jikinsu galibi ba su yi kwarin da za su rika karɓan waɗannan nonon ba saboda nonon shanu yana da irin nasa abubuwan da yake ɗauke a cikinsa akwai cholesterol masu ƙarfi waɗanda suke ba ba lallai jikin yaro ya karɓi wannan ba sai kuma suka ce abin mamaki idan da yaron kuma zai shekara biyu full idan aka ba shi wannan madaran kuma ba zai masa wani illa ba idan ya shekara biyu full to an ba shi kuma daga nan kuma jikinsa na iya karɓan wannan madaran shanu ɗin kuma ya zauna lafiya ba tare da matsala ba amma idan kafin haka ne kuma to in ya karɓa kuma zai sabbaba masa cuta to kaga wani iko na ubangiji da ya ambaci cewa wato a shayar da yaran abin nan shekara biyu cikakke saboda wato ainihin hikimar da Allah maɗaukacin sarki ya tsara na wato ainihin jikin ɗan adam wajen ya karɓi abinda Allah maɗaukakin sarki wato ya tsara masa yana daga cikin fa'idoji da ainihin wato malamai suka ambata wanda yaro zai samu wato idan an shayar da shi in an shayar da shi nonon mahaifiyarsa wato zai samu wani kariya a jikinsa daga waɗansu wato virus da kuma cututtuka waɗanda za su iya takin ɗinsa irin wannan ainihin wato lokaci sannan kuma shan nonon mahaifiyarsa zai ƙara wato zai taimaka ma haɓakan jikinsa a kan lokaci ba tare da ana samun tsomewa ko kuma ainihin wato ramewa ba sannan kuma shan nonon mahaifiyarsa wato yana taimaka masa wajen a numfashi mai kyau bari rika samun takurarren numfashi ba sannan kuma yana taimaka ma yaro wato ainihin ya kare shi daga cuta irin wanda yake saurin kashe yaro wato irin cuta wanda yake mufaji wanda zai zo take shikenan kaga wato rayuwar yaro ya tafi sannan yana kare wato ainihin yaro daga dukkan wani abin da ya shafi wato kansa musamman dai a wannan shekaru wato na farko to ita kanta mahaifiya kamar yadda muka faɗa yana ba ta kariya in tana shayar da yaron nan daga ainihin wato cutar kansa na nono da kuma cutar kansa wato na ainihin wato mahaifa to ala'ayyar halin dai a cikin wannan aya za mu ga cewa akwai fa'idoji masu tarin yawa na farko wajibi ne mahaifiya ta shayar da ɗanta domin allah ya ce walwalidatu yurdi'ina auladahunna wato iyaye mata su shayar da ainihin wato 'ya'yansu sannan abu na biyu allah maɗaukakin sarki yana tausaya wa halittunsa musamman mahaifiya da ɗanta domin ya umarce ta da ta shayar da wannan yaron tare da wato yayin shi ta shayar da shi har zuwa yayansa wadda yaron a bisa fitirar yadda aka halicce shi in bai samu wannan nonon ba ba lallai jikinsa sai ya gwada sai ya tabbatar da cewa wato lallai bai samu wannan kulawan ba sannan kuma shayarwa cikakkiya ita ce a yi ta a cikin shekaru guda biyu wanda wannan wurin yana da matukar mahimmanci yana cikin abin da ya sa yara na da wato suka fi yaran yanzu kwari wannan na daga cikin sabubba shine yaran yanzu ba a shayar da su cikakkiyar shayarwa musamman ga mutumin da yake da matattake guda biyu kuma aka yi rashin sa'a matan suna suna gasan aihuwa saboda wannan idan ta haifi yaron ya wata tara ya ta mai da sabon ciki saboda haka yaron nan watansa tara ne yanzu bai riga ya yi kwari ba kuma nonon da zai zo ya rinka sha ba nasa ba ne domin ana samun wani ciki nonon matar yanzu ya koma na ɗan da yake ciki saboda yanzu wannan ɗan da yake ciki akwai bututu na cibiyarsa wanda ke haɗe da jikin ita wannan mahaifiya wanda duk abin da take ci ta nan yake zuwa masa ka nonon da kuma yake taruwa wato abin da a hantsanta shi kuma nasa ne wanda kuma wannan nonon ba zai taru ba har sai wato ya kai lokacin da an ana an doshi lokacin aiwarsa da wata biyu ko wata uku sannan wannan nonon shi kuma ya taru saboda yanzu ya gama cin abinci ta hanyar wannan cibiya din saboda ya fara shirye-shiryen da ya fito saboda haka in ya fito yanzu ga nonon yana jiransa a waje to sai ya zama nonon wani ne shi kuma ake kokarin a rinka bashi wanda yake waje to galibi a galibin lokaci in yaro yana shan wannan nono to maimakon ya yi kiba zai rika ramewa maimakon ya yi lafiya sai rika rashin lafiya saboda haka sai kaga yaro ya motse sai kaga an yi mutuwan wai menene guzuma ne ko ba kwance uwa kwance aiwar guzuma shine shi na dan na cikin bai fito ba balle a samu wani tabbaci kuma an kashe na wajen shi na wajen shi kuma ya shiga wani halin kakani kai wannan yana daga cikin abin da ya kamata mata su gane wato su rika shayar da 'ya'yansu nan zuwa shekara guda biyun nan ya fi lafiya gare su kuma ya fi lafiya ga 'ya'yansu wanda galibi mu da a yadda aka haife mu gidajen mu za ka ga duka wato tsakaninka da kaninka akwai shekara biyun nan mai kyau sai ka ba shi shekara biyu tas in an ce wannan na ka ne to ka girme shi da shekara biyu babu kokonto amma yaran yanzu wani ma kusan za a ziki wata bakwai ne ko takwas tsakanin shi da yayansa kaga wanda ya zama sa'ar da ai ba kan shekara so da gaskiya na tattaki ya kamata su yi hankali akan haka kuma su ma mazaje su sa ido akan haka ba daidai ba ne ga wani tabbas na a kashe tabbas a fara tsammanin wani wanda kuma shi ba tabbas ba yanzu haka zo ainihin wanda yaro fito a mace misali bayan yaya kaga ka kashe na waje kuma shi ma da cikin ya fito bayi da rai saboda haka abin da yake na tabbas shi ne kamata a bashi kulawa yaron nan a tabbatar an shayar da shi in ma bai cika shekara biyu ba akwai wanda saboda yana da kwarin eh, jiki kuma yana da girma wato ana bashi nonon yanzu yanzu za a ga girma wanda zai iya wadatuwa zai iya cin abinci zai iya shan abin sha shi kenan wanda aka ga haka amma duk wanda aka ga yana da bukata domin wasu malamai sun ce ko yaron zai wuce shekara biyu in dai bukata ya kama a bashi to amma dai cika shekara biyu nan shine abin da yake mafi mahimmanci a cika yaro shekara biyu ta fuskar shayarwa har ya samu ya kwari ya tashi ya rika yawansa ko ina da ko ina kafin a sake samun cikin wani kuma wato shi ma kuma ya zo komi nasa da a tsare shi ma Allah ya tsara masa nasa kada wani ya shiga cikin wato na wani sannan za mu ga cewa da Allah ce kamilai ne kamar da muka faɗa taukidin lafazi ne wato domin kada a samu tawaya don Allah maɗaukakin sarki na kore wato ainihin tawaya a ciki a wani wuri Allah ya yi magana irin wanda ya magana akan yin azumi na na abin nan na wanda ya je aikin hajji bai sami yanka ba ya ce fasiyamu salasata ayyamin fil hajji sai ce wa sab'atun idza raja'atun tilka asharatun kamila A ganin ma sai Allah yake wato a yi goma a yi uku a aikin hajjin an dawo gida a yi bakwai sai Allah ce wancanin ka kidayan nan ya zama goma na goma cikakke kenan wato babu tawaya a ciki to in ka ji an ambaci kamil ana nufin abin da babu na kasa cikinsa sannan kuma har ila yau za mu fahimci wani abu a cikin wannan aya shine ya halatta a yaye yaro kafin shekara biyu wannan ya halatta kafin yaro ya shekara biyu ya halatta a yaye shi amma da sharaɗi shine da shawari da yarjejeniya da yardan uwa da uba domin Allah ya ce liman arada an yutimma raza'a ga wanda yake son ya cika shayarwa to wanda baya son ya cika fa kaga zai iya yankewa wato a hanya ومع الله مدرك زركيا كدا ومليك وسين الإنسان بوالديه ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملت حملته أمه وأضعته كرها وأمه kaga a nan Allah maɗaukakin sarki sai ce wa hamluhu wa fisaluhu salasuna shi Allah ya ce da ɗaukan cikinsa da yaye shi duka wata talatin to kaga kenan idan an an ce wata talatin to an haifi yaron a wata takwas da wani abu kaga abin da ya rage bai kai cikakken shekara biyu ba to kaga kenan wato wanda yana yin nuni da cewa a za a iya yaye yaron nan kafin wato shekara biyu saboda a nan an ambaci cewa aihuwansa da yayewansa wato ainihin a shekara biyu to sai dai wani lokaci cika abu yakan zama wajibi wani lokaci kuma cika shi zai zamo ba wajibi ba kamar yanzu mutumin da ya zo ne suke ana wato sallah kuma amma an tsere mishi da raka'a ɗaya ko biyu to idan aka yi sallama shi ne sallama ya gama ko ya tashi dole ya ciko sai ya ciko to ba wannan irin wani dole ne amma a direktun fasallu ma ta kun fa'atin wato ku cika to ga wannan wani irin sa dole ne amma wannan cika da aka ambata a nan to ba dole bane sai dai wasu malamai sun ce su suna ganin ba za a yanke a ce ba dole bane sai an yi la'akari da yaro dole ne a dubi yaron yanayin haɓakan jikinsa yanayin lafiyarsa idan yana da bukatan sai an cika masa shekara biyu to dole ne a cika masa idan kuma bayi da bukata to wannan kuma shi ke sannan wannan yana yin nuni da cewa har ila yau ayan tana gwada cewa ɗa kyauta ne ga mahaifin shi domin Allah ya ce wa alal mawludi lahu ga wanda aka yi mishi haihuwa a sakin malamai sun yi istinbarin wannan aya tana yin nuni da cewa wato shi yaro wato baiwa ne ko kyauta ne ga mahaifinsa to wannan dai muka lura za mu ga yayi kama da faɗin annabi da yace anta wa maluka li abika kai da dukiyarka duka na babanka saboda ka kai kamar an ba da kyautanka ne ma babanka saboda ka tunda kai kyautanka ne ma babanka to ya kamata ka gane cewa da kai da abin da ka mallaka duk na babanka suna ka karba ban kai nemi wani abu a wurinka a ka gwada cewa ba za ka yi ba ko ba za ka bayar ba alhalin kai an ba da ka ne gare shi sannan kuma har ila yau wannan aya yana yin nuni mana da cewa wato wajibi ne akan mahaifi ya ciyar da matarsa da ɗansa ya tufatar da su da ya kamata wannan ƙurfi da aka faɗa ya koma ne zuwa ga tsarin mutane bil ma'ruf da aka ci to ya koma ne zuwa ga tsarin mutane da inda suke zaune da yanayin rayuwarsu idan an ce ciyar da su to idan a nan garin idan ana cin abinci ne so uku to dole ne so uku nan da ka ba su abinci karyawan safe da kuma abinci rana da na dare shine al'umma ma'ruf a nan in kai haka ka kyautata ma idan ka je wasu wurare kamar su gana waɗansu abin nan su huɗu ake ci akan ci da yamma wada ka kaga in ka aure wurin sai ka haɗa har su hudu yamma zai wada ka a ci da yamma to kaga ka sai ka ga su huɗu shine ka yi bil ma'arufi wato su a wurin su ke an fahimta ko saboda haka an kira ma'arufi a qur'ani ana mai da mutum ne zuwa ga yanayin bi a wurin su wato yadda ake a wurin su to ana nufin haka ake so ka yi to sai sai kuma har ila yau a ayan tana gwada cewa ana la'akari da maganar ita matar mahaifiya sama da maganar miji a wajen takadirin arziki da kisuwa kuma ana la'akari ne da maganar wato a wurin sharuwa an fi la'akari da maganar matar a wurin kuma tufatarwa da abin nan shi kuma an fi la'akari da maganar wato ainihin shi namiji saboda shi ne zai je nemo ya kawo abin da zai bayar dole ne a kalli shi ya samun sa tunda Allah ya ce liyun fi zu sa'atin liyun fi zu sa'atin min sa'atin wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا تقال آية أن تقتل ينفق ذو ساعة من ساعة وأن يأتي إلى يلوان الشير وربنا يلوان ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله wannan kuma ka kunta ta arzikin sa ya ciyar gurgudan abinda Allah madaukakin sarki ya ba shi la yukallifu Allahu nafsan illa ma Allah zai daura ma rai sai abinda wato ya bata wannan yana gwada cewa a wurin ciyarwa da tufatarwa da Allah ya ce wajibi ne mahaifi yayi dole ne wato a yi la'akari da yadda yake samu ba za a ɗora miki abin da wato ya fi ƙarfinsa ba sai sa ma Allah ya ce la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah ba ya dora marai sai abin da take iyawa wannan dai ya ila yau yana yin nuni da yadda Allah yake tausayin bayi kuma duk lokacin da dai ɗora musu abu ya kan yi la'akari da yadda kowa yake sai sa a cikin ayan sai aka ce la tudarra walidatun bi waladiha wala mauludun lahu bi waladi domin tabbatar da ka'ida ta la darara wala dirar wato babu cuta babu cutarwa so da haka kar a cutar da miji saboda ɗa kar a cutar da mahaifiya saboda ɗa sannan wannan yana yin nuni da cewa wajibi ne a ciyar da wato wajibi ne ga wanda aka yi masa wato aihuwa ya ciyar da wanda yake alwaris domin allah ya ce wa alalwaris mislu zalik wato idan aka ce yanzu an mutu an bar mace kuma an barta da ainihin wato ciki na ɗa wanda za ta haifa su kaga wannan ɗan yana da buƙatan wato ciyaswar mahaifinsa da tufatarwar mahaifinsa a lokacin da aka haife shi to kuma shi yanzu ba ɗa ba sunansa magaji domin shi ya zama alwaris wato yana cikin wayan da suke masu gado so da aka to ciyar da wannan wato a ciyar da ita wannan matan an gane don ta shayar da wannan yaro ya zama dole saboda ko da a dukiyar da aka bari to za a ci da ita domin shayar da wato ainihin wannan ɗaɗin sai sa ka cewa alal warisu nisulu zalika wato shi wanda zai yi gado shi ma yana da kwatankwacin abin da aka ce a ciyar wa alal mawludu lahu rizquhunna wa kiswatuhunna saboda haka shi ma magaji dole ne a ciyar da shi wato ainihin a tafatar da shi sannan har ila yau abu na ƙarshe ko na kusa da ƙarshe shine ya halatta wato mutum ya nemo mai shayar da ɗansa wato ya zama ba uwan yaron ne za ta shayar da shi ba domin Allah ce in arattum an tastabbu auladakum fala junaha alaikum idan mahaifiyar ita ta nemi haka shi kuma mahaifi wato ta nemi ita za ta sha da ɗanta shi kuma mahaifin ya ce a'a bai yadda ba to a daidai nan ba za a yadda da abin da mahaifin ya nema ba dole a tilasta masa yadda mahaifiyar yaron ta shayar da shi don ayar da ita ta fara ta ce walwali walwalidatu yurdina auladahunna su aka ce su fara shayarwa in ka ga ba a bar musu shayarwar nan ba to an samu wata matsala ce wanda ya ba za su iya ba to babu laifi kuma sai a zo kan wato maganar da ake cewa da Allah yake cewa wani arabtum an tastardi'u ku. saboda haka idan aka ce to yanzu ita matar ne ta ce ba za ta shayar da yaron nan ba sai dai a biya ta ita ba za ta shayar da yaron ba duk da tana matarka sai in da ka biya ta sai ka ce to ka yadda za ka biya ta nawa za ka biya ta sai ta ce za ka biya ta dubu ɗari sai ka samu wata mai shayarwa ka ce to ni yanzu ko ke da za ki shayar min da ɗana ne ta ce idan eh, shayar nawa ta ce dubu hamsin to yanzu misali sai ka zo ka ce uwar to kai fa ka samu wanda za ta shayar ita kuma ta ce san ba ta yadda ba ita ce za ta shayar da wannan da wannan ɗa to yaya ya kamata a yi malamai suna da magana guda biyu rajihin magana a wato yanzu hakkinta na ta shayar a bisa tilas ya tashi tunda yanzu abin ya zama na kuɗi ne tunda ya zama na kuɗi kaga mutum dole ne wanda ya masa <laughs> wato a ba shayarwa haka ne kamar yadda muka yi ayan bayan koren haka in kuka rabu a wajen shika ta ce ba za ta shayar da ɗa ba sai an biya ta wannan dole ne dana to a daidai irin wannan lokacin ma ka ga a hakkin ta shayar dole ita ne ya tashi tun da yanzu shi ma abin ya zama na kuɗi so da ka daka duba wanda zai zama maka da sassauci ne wato sai ka bayar ita zai tafi cancanta amma kuma in ta tsananta kuɗi sai a haƙura da ita a nemi wanda take da ɗan sassaucin kuɗi. to wannan dai ina ganin shi ne abubuwan da wato wannan aya ta ainihin wato kunsa sai abu na ƙarshe shine baya zamowa abin da ya zama wajibi shine wanda duk kuka yi yarjejeniya da ita za ta shayar maka da ɗa to dole ne ku faɗi a nawa ne za a shayar domin Allah ya ce a ba ta dama ta shayar in za sallamtum ma ataitum bil ma'ruf in har kun bayar da abin da aka yi na cewa za ku bayar to wannan yana yin nuni da cewa idan har an riga an kulla abin da za a yi na wani aiki to wanda ya yi aiki baya da dama ya dawo daga baya ce kuma kara mishi wani kuɗi bayan an riga an yi wato yarjejeniya so sai sa Allah ce wato in ma kun riga kun baya sai ra ka yanzu riga an yi abin da za a yi ka riga an biya ku kuɗi ka gaba ka da dama daga baya ka zo ka ce wato a canja wannan Allah ce taqullaha to ku ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala wa alamu ku sani Allah bima ta'maluna basir Allah madaukakin sarki game da abin da kuke aikatawa wato yana gani kuma zai sa kai ga kowane mutum da abin da ya aikata gurgudan abin da ya aikata aya ta ƙarshe والذين يتمتعون منكم ويبغون

wa a zuwa azwajan waɗanda wato aka karɓi rayuwarsu daga cikin ku kuma suka bar matattaki ya na su matattakin su zauna bi anfusihinna da karan kawukan su arba'ata ashhurin wa ashara watanni hudu da kwana goma fa idza balagna ajalahunna idan waɗannan kwanaki suka ƙare wala junaha alaikum babu laifi akan ku fi ma fa'alna fi anfusihinna cikin abinda kun ka aikata game da lamarin waɗannan mata bil ma'rufi da ya kamata wallahu bima ta'maluna khabir Allah madaukakin sarki game da abin da kuke aikatawa masani ne wato Allah yana sane da dukkan abin da kuka aikata kuma zai muku sakamako a kansa Ina ganin za mu haɗa da ayan gaba saboda matsalar duka guda ɗaya ce akan abin da ya shafi wato abin da ya shafi mai ake kiransa ne zaman takaba ne da kuma halaccin ka nemi mace tana cikin takaba ko bai halatta ba wanda da wannan ayan da ayan gaba sai an haɗa su zancen ya fito ga baki ɗaya wala junaha alaikum ولا جناح أو في أنفسكم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wala junaha alaikum babu laifi akan ku fima arrabtum bihi cikin abin da kuka yi na wanka mai kaman jirwaye min khidmatin nisa'i na neman auren mata aw akanantum fi su ko kuka ɓoye hakan a cikin zukatanku alima Allah Allah ya san na satazkurunahunna da sannu za ku ambata musu wato za ku yi magana da su a shawabe ta hanyar kuna son su a lokacin suna cikin illa walakin yi tuwa'iduhunna amma kada ku yi wani alkawari da su ne yarjejeniyar za ku aure su suna cikin idda sirran a ɓoye illa an taqulu ƙaunar ma'arufan, ku faɗi wani magana mai kama da wankan jirwaye wato e, ya zan ainihin maganan ka ba kai tsaye bane wato in ka zo kan ta'aziyya sai ka kaɗan jajanta mata yawa sai ka gwada ne to ka laifi Allah ka mijin barai yawa ka ga a ciki ne a halakai ne kake so ka kafin to shi ne kaulan ma'arufan kenan wala ta zumu uku da sandika kar ku je kuna masu nufatan kulla wani aure hatta ya blugal kitabu ajala har sai iddan nan ya riga ya kare wa alamu ku sani annallaha lalle Allah ya alamu ma fi anfusikum ya san abin da ke cikin zukatanku fahzaru ku tsorace shi wa'alamu anna Allah ghafurun halim ku sani lalle Allah na madaukakin sarki mai yawan gafara ne kuma Allah mai dogon hakuri ne lalle lokaci ya riga yayi za mu tsaya na abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu sa abinda muka shi kuskure ubangiji ya fi mana Allah ya sa tarayya cikin lada waɗannan ayoyi insha Allah gobe za mu yi sharhin su gurgudan hali assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na'am akwai matan da a wannan lokacin azumi shayarwar yana ba su wahala na'am sukan sarka da madara da kuma shayarwa wani lokacin yana yin kuka a bashi madara wani lokacin yana a bashi nono na'am to hakan zai iya illata yaron ko kuma a bashi nono kuma sakai shi eto eh idan wannan madaran da aka abin nan an tanadar da shi dama don ba ma jarirai ne to babu yadda tun da yanzu ana neman yadda da a tallafa ne tunda in ta ce za ta shayar da yaron zalla ita kuma azumi dai bara ta kwarai da gaske za ta rasa yadda ta sa kanta idan kuma ta sha ruwa tana tsoron kada ta zo ta sha ruwa kuma a zo ana bin ta ta yi azumi mu kuma a daidai lokacin muna ta shan ruwan mu ba ruwan mu tana ta fama da azuminta to saboda haka yasa take yin wannan so wannan babu laifi a haɗa din zai taimaka na'am alaikum salam that. So